وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren tara ga watan al-muharram shekara ta 448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da miskafin 23 ga watan yul jun 2026 daga wannan masallaci ne albarka wato Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samarin Zaria a cikin darussanmu na littafin al'aqidatul wasatiyya wallafar al-imamu Islam Ahmad ibn Abdul ibn Abdulsalam ibn Taymiyyah al rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi insha Allah idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tattauna akan wasu matsaloli da ke da alaƙa da muƙaddima wannan littafi har zuwa ambaton asalin sunan littafin da bayani akan wato muhimmancin shi wannan littafi na al-aqidatul wasatiyya da yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen karantar da shi da sharhinsa a yau insha Allah za mu magana akan wasu daga cikin sharhin littafin da kuma tarjama takaitacciya ta marubucin littafin da kuma bayani akan manhajin da zamu bi wajen darasin sa insha Allah kafin nan kamar da aka ambata yanzu mun shiga daren tara ga watan al-muharram wanda shine daren tasu'a kenan da kuma ashura wato kwanaki guda biyu kwanan tara da goma na watan muharram wanda a cikinsu ake yin ibadar azumi na nafila mai muhimmanci cikin nafilin a cikin al-imamu muslim da ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa siyamu yawmi ashura ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu yace azumin ranar ashura ina fatan Allah madaukin sarki ya kankare wa mutumin da yayi shi zunubin shekarar da ta wuce kamar da malamai suka fassara wato kananan zunubai wanda muke aikatawa wasu ma ba musamman aikata ba insha Allah mutum in yana ma da su za a kankare idan ba yi da su kuma to za yi zama wani ƙarin falala a cikin ma'auninsa kamar da limamun nawayi ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana yin azumin a siffarsa na azumin farilla amma tunda aka fallanta azumin ramadan sai kuma mustahabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan azumi tsawon rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ya so yayi tasu'a wato tara ga wata da kuma ashura amma kuma sai Allah bai raya shi har zuwa shekara da ya alkawarin haka ba saboda haka abin da ya dace shine mutum yayi duka biyu idan kuma ɗaya za ka iya yi sai ka yi na goma ga wata wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi baya ga azumin babu wata ibada da aka shar'anta wa waɗannan ranaku amma akwai eh, wasu mutane hakala biyu wanda suke da bid'o'i masu muni game da shi akwai bidiyoyin cika ciki wanda ake tunanin wai ana yin farin ciki na musamman da yalwata ma iyali abinci na musamman wannan bid'a ce saboda asalinta daga wasu marasa arziki ne waɗanda suke jin daɗin cewa an kashe jika Manza, Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana shine Husaini dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yarda wanda aka kashe shi a shekara ta 64 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ɗayan bangaren su ko masu yin bakin ciki wanda suke sabunta bakin ciki sakamakon wannan hadisar saboda haka tun daga ɗaya ga watan al-muharram za ka shiga cikin zaman makoki da sanya bakaken kaya da koke-koke a wani lokaci har da dukan jikinsu da zuba wa da jikinsu jini da tattaki abubuwa da iri daban-daban kirkirarru a cikin addini wanda ba su da asali ya kamata musulmi ya guje mu duka waɗannan guda biyu ka tsaya iya abin da yake a sunna shine yin azumi da niyyar wato neman lada a gurin Allah madaukakin sarki ta hanyar wato yin abin da ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya shirya da ni an waito cewa hatta larabawa mutanen makka sun kasance suna yin azumin ashura wasansu tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ba ya ba wasu dama su soki shi azumin ah, ba tare da sun kalliya malamai suka fassara wannan ba abin da ya faru larabawa suna yin wannan azumi ko dai saboda akwai shi a cikin addinin Isma'il alaihi salam abin da ya saura na burbushin addinin Ismail yu akwai azumin Ashura a cikin su ko kuma saboda makwabtakar su da Yahudawa wanda suka kasance suna yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo Madina sai kuma ya tarar Yahudawa suna yi sai ya tambaya yace me yasa suke yi sai aka ce ai suna yi ne suna murna saboda a ranar ne irin ranar da Allah ya tseratar da Annabi Musa daga Fir'auna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai mun fi kusanci da annabi Musa da haka za mu yi wannan azumin kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a farkon sha'ani yana son ya dace da abin da suke in ba Allah ne ya hana shi ba. to da ka yi ci gaba da yin wannan daga baya kuma aka umarce shi da ya saba musu akan komai to sai ya so ya saba musu ta hanyar yin azumin tara da goma sannan ya zo a wata riwaya wadda ba ta da inganci cewa tara da goma da sha ɗaya ba daidai ba ne ita wannan riwaya abin da ya tabbata shi ne azumin tara da goma ga wata da ka duk wanda ya samu hali yana da lafiya yana da zarafin yi babu laifi wannan azumi Allah ubangiji ya samu dace Ku sai mu koma cikin littafin mu na al-aqidatul a ishara farko zuwa ga wasu daga cikin sharhohin littafin kamar da muka ambata littafin ya ya samu tagomashi ya samu farin jini sosai a gun manyan malaman duniya musamman a wannan zamanin sun yawaita karantar da shi da yi masa sharhi rubutacce da kuma yi masa sharhi ta hanyar wato recording ta hanyar ɗaukan bayani na murya da hoto da makamantansu waɗannan galibinsu suna nan akan social media irin musamman youtube ko wasu channels a telegram wanda yake so zai iya samun su da yawa mabambanta na malamai daban-daban amma mu za mu ishara ne a galibi zuwa ga littattafai waɗanda aka aka yi publish wasu daga cikinsu kamar na ambata waɗannan wasu daga cikinsu ne sana kuma waɗanda na yi taƙaidin su a nan kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata a sheik abdurrahman ibn nasir al-sa'idi rahmatullahi alaihi wannan malami yana cikin malamai na farko-farko da suka fara shaharanta da al'amarin wannan littafi a cikin sharhinsa mai suna at-tanbihatul latifa ala mahtawat alaihi al-akiratul waqidiyya wannan babban malami ne malamin su al-usaimin ne mutumin kasar unaiza a a ainihin jihar kafin a ƙasar Saudi Arabia yana da littafi mai wannan suna sannan akwai kuma sharhin Malam Muhammad Abdul Aziz Mane shi ma wanda dattijan malami ne ya rasu jimawa sunan nashi littafin hashiyatun alal aqidatul wasatiyya akwai kuma wato sharhin الشيخ zaid ابن عبد العزيز Ibn ibn fayyad wanda wannan sharhin yana daga cikin sharhohi mafiya kyau da aka yi mata shine ar-rawdatun nabiyya sharhul aqidatul wasitiyya akwai kuma sharhin ash-shaykh Abdul Aziz An-Nasir Rashid mai suna at-tanbihat as-saniyya ala al-aqidatul wasitiyya akwai kuma sharhin ash Muhammad ibn Salih al wanda asalin shi wato recordings ne na karatuttukan shi ɗaya a garin Onaiza na wannan littafi mai albarka daga baya wasu ɗaliban shi suke transcribing suka juye shi zuwa text suka kai malamin ya duba ya reviewing ya gyaggyara abubuwan da ya kamata a gyara saboda bambancin magana rubutacciya da wanda ake yi da baki sananne ne saboda ka yayi ah, upgrading ɗinsa zuwa format na littafi sannan aka buga shi wannan ya ya samu karbuwa sosai a cikin masu masu karantarwa ana dogara da shi akwai tahqiqin malam Ashraf Abdul Maqsud wanda ya mushi tahqiqi da takhriji akwai kuma sharhin Al-Kawashiful Daliya fi sharh Aqidatul Wasiya na Abdul Aziz Muhammad Sulaiman wani malami mutumin kasar Riyadh akwai kuma at Zakiya, zakiyya alal na Sheikh Abdullahi ibn Abdurrahman al-Jibri wannan sa daga cikin dadaddin sharhohi da aka yi littafin Ka kuma wasu anan wannan da ke hannuna sharhin Dr. Sultan ibn Abdurrahman al-Umari wanda professor ne na aƙida a jami'ar Ummul Qura da ke kasar Makka sunan shi al-Uqud az-Zahabiyya ala maqasid a kashin wasatiyya wannan mujalladi biyu ne wannan tsaye daga cikin mujalladan ne guda biyu ga gashi an buga shi a ƙasar Saudi Arabia bugu ne mai kyau sosai ba da jima wannan ba wannan bugun ya fito a 2019 akwai wani malami da ya al-as'ila wal ba wanda ya juya shi zuwa zuwa question and answers yana da littafi mun faɗe shi nan shine Abdulaziz Muhammad Suleiman sai kuma ya sake juya shi zuwa su'al wa jawab dan irin na 'yan islamiyya su'al wa jawab da ka sani akwai kuma sharhin a malam salih Ibn abdul aziz ibnu muhammad alu sheikh shine al-alil bahiya fi sharhi al-aqidat al-wasitiyya shi ma mujalladi biyu ne wannan akwai sharhin sheikh muhammad salih Ibn al-fawzan al-fawzan wato mufti na saudiya na yanzu shi ma asalin wannan shi ma darussa ne aka yi transcribing nashi shi sunan shi sharhul aqidatul wasatiyya ta'alif al-sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan udu lajnati da'ima lil iska a lokacin yana matsayin member a majalisin kafin ya zama shugaban majalisin bayan mutuwan wanda shi ya gada yanzu sai kuma abin nan malam abdurrahman as-sudai wannan limami na kasar makka mai daɗin karatun nan da kuka sani shi ma yana da sharhin ta gashi tawbihu maqasidil aqidatil wasatiyya wannan shine sharhin sudai da ya mata galibin su duka san karanta da littafin sannan suka mai sharhi to sharhin da yake hannuna yanzu shine na wani malami da na ambata mana an da ku tunawa wani malami mutumin kasar masar wanda amma yayi karantawa a jami'o'in Saudiya mabambanta ya rasu Allah ya gafata mai shine al-Sheikh al-Allama Muhammad Khalil Harrar wannan malami yana daga cikin malamai da suka wa littafin muhimmanci kuma kamar yadda malamanmu suke gaya mana duk wanda zai karanta da tsahawi da wasiya yana da matukar muhimmanci ya kula da amfanuwa da wannan sharhi na malam Khalil Harrar Allah ubangiji ya gafarta mai saboda sharhi ne takaitacce kuma mai saukin fahimta larabcinsa sannan wanda yake cike da fa'idoji musamman kuma saboda malami ne gogagge da ya daɗe a jami'a ya karanta a jami'oyi daban-daban kuma abin da yake karantawa kenan aƙida so sharhi ne na mutumin da ba wai theoretical aspect kawai zai ta ambata ba yana da yana da experience a harkar karantar da aƙida to za mu dogara da abin da ya rubuta ka takaitacce game da tarjama shekul islam ibn taymiya a wannan tattaunawa ta mu insha Allah in banda wasu kare-kare wanda ba su da yawa to gashi daga shafi na 23 zan takaita mana abin da ya faɗa ne duba zuwa ga lokaci kuma ka biya mishi sai ayi kwanaki ana wannan tarjama a farko menene cikakken sunan ibn taymiya sunan shi ahmad ibn abdul halim ibnu abdussalam ibnu abdullah ibnu al-khadir ibnu muhammad ibnu al-khadir ibnu ali ibnu abdullah sunan shi ahmad baban shi abdul halim kakansa abdussalam baban kakansa abdullahi har zuwa dai ƙarshen nasabarsa ana ce masa alharrani mutumin garin harran wannan gari na harran garin su siniya inda aka haife shi a yanzu yana cikin ƙasar Turkiyya. a wata jiha da ake ce ma arruha ko kamar da suke faɗanta a yanzu auraha wannan wani tsohon gari ne mai tarihi a ƙasar a ƙasar turkiya ibn a haife shi a wannan garin to mu kiyaye garin harran akwai garuruwa masu irin sunan da yawa kuma lokaci akan samu kuskure wajen danganta shi idan ka koma littafin yaqutul hamaw wato mu'zamul buldan zaga ya ambaci cewa harran wani gari ne tsakanin sham da iraq sannan kuma akwai harran wata alƙarya a cikin ƙasar turkiya bainar ruha war to wannan sai ce وهي التي ينسب إليها ابن تيمية shine garin da ake danganta ibnu sannan akwai kuma wani gari harran a halaq lefo kenan a kasar sham so sai an tantance akwai garuruwa irin haka suna iya zuwa gari ya zama yana da irin sunan kamar yanzu garin nasarawa ko zango ko tudun wada maka yi samun masu ruwa masu wannan sunayen daban-daban a wurare daban-daban a ce akwai nasarawan kofa akwai nasarawa anguwa a kano akwai nasarawa state to sai ka rasa wanne ne za a danganta mutum tudun wadan dan kadi tudun wadan kaduna tudun wadan zaria kaga gani tudun wada ake ce musu saboda akwai harran ta arruha akwai harran ta halab akwai kuma harran ah, ah, a ta ainihin wato Asham. akwai kuma wani gari shi kuma da ake ce mahuran bidammi warra'i ghair mushaddada ne kon haram akan ce huran to shi wannan kaga ma ya fita daga lissafi a garin yana nan yanzu a matsayin kaman babban gari asalin garin babu shi amma da akwai gari da ke asu sunansa a nisan kaman kilomita arba'in zuwa da biyar daga babban birnin ita arruha ita jihar a gabashinta so a wannan garin aka haifi ibn taymiya an haife shi a wata ranar litinin wata kama lissafin goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibn taymiya da shi da iyayensa sun yi ƙaura sun bazgar yana ɗan yaro yana da yaro ɗan ƙasa da shekara biyar da shi da yayansa da mahaifiyarsa da babansa suka tarsa su zuwa ga su gudu su bagar su dawo garin dimashka saboda fitintunu sun yawa a lokacin akwai waɗannan la'anannun mutane da ake ce mata tar mongol a lokacin sun matsa wa mutane in ku kalli shekarar kashi shekarar haihuwarsa ɗari shida da sittin da ɗaya that is it was only five years bayan tatar sun ci bagadaga da yaki wannan mashahurin yaƙin zalunci da tatar suka kawo farmaki bagdad wadda ita ce cibiyar addinin musulunci a lokacin a shekara ta ɗari don ka ce sittin kaga shekara biyar kenan kaɗai to a lokacin suna cin karansa ba babbaka suna zalunci suna kisa suna kama mutane yadda kaga dai 'yan bandit suna suna yi sun riga sun tsorata kowa da haka labari ya iske iyayen ibn tamiya cewa ga tatar nan fa sun nufato yankin ƙauyukansu Sau da haka ba su da wani abin da za su yi kamar da kaga yanzu mutanen mu sai dai ta kaura suna guduwa da ƙauyuka Allah ubangi ya fa mana wuta Sau da haka suka tashi da nufin za su gudu sau kwashi abin da za su iya kwasa na kayan amfanin su ibn tamiya su suna yara ƙanana ma an ce da tafi aka ɗora musu saboda babansu ma malami kuma wannan abun ya bar wani tasiri a rayuwarsa har iya rayuwarsa irin wahalar da suka sha wajen kokarin guduwa don su kira da rayukansu so da haka suka dawo cikin birnin dimashka a inda ya rayuwarsa mafi yawa ana ce mashi ibnu taymiya akwai maganganun da malamai suka faɗa game da me ake nufi da ibnu taymiya kafin nan shi lafazin taimiya taimiya da ta'un mai fataha dalil taimiyatu shin ana karanta shi taimiyatu ne ko taimiyatu so idan muka kalli a yadda abin yake akwai iskaliya da malamai suka ambata cewa dangantaka ce zuwa ga taima'u taima'u kuma sunan wani gari ne in kun tuna a cikin sunan shi da muka fada akwai sunan baban shi wani kakan shi mai suna Muhammad ibn Khadir to wannan kakan nashi shine ya tafi aikin haji kamar da aka fada kamar da Ibn Najjar ya fada da shi da ainihin wato eh, Ibn Abdul Hadi a cikin Al-Qudud Durriya da ya tafi aikin haji sai ya da zango a wani gari mai suna Taima'u sai ya ga wata yarinya kyakkyawa haka da ya dawo gida bayan ya gama aikin haƙƙi, sai kuma aka mai haihuwa sai ya tuna watan yarinyar da ya gani kamar sun mai kama da ‘yarsa sai yana cewa taimiyyatun taimiyyatun irin wacce na gani a kaza irin ya taimiyya ya taimiyya yana mata yana mata rawa yana cewa wannan yarinyar ta yi kama da yadda na gani a garin da na yada zan daga nan sai ake ce mata taimiyya to ana kaka ce ita ga ibn taymiya wasu kuma suka ce ba haka bane cewa wato yana da wata kaka wadda ake ce mata taymiya ta kasance malama sai da ya taso sai aka ga yana irin yana irin halayyarta da irin ɗabi'a ta shine sai ake danganta shi zuwa gare ta to idan ya zama nisba ne zuwa ga taima'u to a ka'idar larabci ya kamata ya zama ne taima'iyyar taima'u taima'i namiji ne idan ta mace ce taima'iyya wannan shi ya kamata ya zama a kiyas in kuma nasba ce zuwa ga taimi wanda suna wata kalila ne zuwa ga taim sai zai zama taimiyun idan mace sai a ce taimiyatun da shadda to amma ya shahara a bakin masu ambaton sunan nan da danganta shi zuwa gare shi suna cewa taimiya ba sa sa shadda mafi yawan marubuta ne kwan taimiya sai a ce taimiya ba sa sa shadda ala khilafin qiyas dama kuma su sunaye a wurin malamai masana harshe shi ne sunayen mutane ba a iya ta'alilin su ba dole bane ka iya ba da zance wanda yake logical ko scientific akan ma'anoni da suke da sunayen mutane da yawa akwai sunaye da yawa da ake faɗa mutane da illogical kuma ma'anoninsu a scientifically unproved ba a san meye asalinsu ba wasu kuma an yi adulterating ɗinsu an lalata su daga asalin yadda suke saboda aka kuma bayan tsawon zamani abinda za a dogara da shi kawai shine yadda mutane suke faɗa to haka za a faɗa yanzu za ka ji bahaushe suna ce mutum man man watakila suleimani ne watakila usmanu watakila salmanu shirin da a ɗora a aure a rasa mai asalin sunan shi a ce mai asalin sunan shi an manta salmanu aka same ko usmanu ko ne ɗayan ma ko su da mazu daga ma na manta to to yaro an same suna bayan shekara talatin ko ashirin da biyar wanda ya same sunan ya mutu shi ma wanda aka yi mai sunan shi ma ya mutu kawai an mai da shi manu sai a rasa mai sunan shi irin haka yana faruwa ko a ce sunan shi audu daga baya a rasa audun lahi ko audun rahman ko audun rahim a rasa bayan time sai dai a bar shi kawai a audun to shine shi ma irin wannan wannan taimiya in dai za a bi scientific a reasoning ne to asali ya kamata a ce taimiya bishar amma an saba faɗan taimiya da haka za ka duk son kowa haka yake cewa ibnu taimiya to da ba daidai bane don wani ya ce taimiya a hantare shi a ce yayi kuskure wataƙila bakin shi kuma ya saba da haka ne ko kuma ya yi tsammanin masu wancan faɗin su ne suke akan kuskure shi yake akan daidai musamman nashi shi ya dace da ka'idar ilimi wallahu ala. To, kamar da muka ambata an haifi bin taymiya shekara ta 661 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Harran wanda take kan iyakar ƙasar Sham da da da ƙasar Turkiya kuma ana mishi laƙabi da a Sheikhul Islam ma'anar shekul islam shine wato ko dai malami wanda ya taso tun yana matashi ya zama malami kuma har ya tsufa a malanta sai a ce mai shekul islam kaman ana tamassuli da hadisin man shaba shaibatan fil islami fa huwa lahu nurun yawm ko na abu makamancin haka ah, ko kuma ya zama saboda zurfin ilimin mutum idan malamin ilimin shi ya girma na sa'o'insa sai a dinga ce mai shekul islam ana gawa malamai da yawa irin imamu shafi'i irin abu isaka shirazi irin al'imamu nawawi irin abdurrahman ibn al jawzi irin ibn hajar al askalani da ire-iren su malamai idan malami ya zama shakundin sai a dinga ce mai shekul islam wato kamar wani gagarumin malami kenan ake ko kuma ya zamana wato malami wanda malaman zamanin shi da na bayan shi duk sun zama ɗaliban shi da wanda suka koyi karatu a gunsa da wanda suke koyan karatu a littafansa wato Allah ya yi ma ilimin shi albarka ta bayan zamanin shi to shi ma sukan ce mai shekul islam haka yi bin ana ce mishi shekul islam kuma ana mishi alkunya da abul abba baban Abbas duk da yake a tarihin sa bai taba yin aure ba ba kuma wai dan tsaba talauci ko tsaba bakin jini ba kawai Allah ne bai nufe shi da yin aure ba wata kila saboda shagaltuwarsa da karantarwa da da shugabancin ilimi da kuma irin rigingimin da ya shiga masu yawa za mu ji cewa ibn taymiya a cikin rayuwarsa ta shekara 60 da wani abu an fi shi 661 ya rasu 728 A ga shekara 65 kenan ko da shi ko something like that to a cikin wannan shekarun kusan ɗaya bisa ukunta ya cinye ta gidan yari ya yi gidan yari shekara kaza ya sake yin gidan yari shekara kaza to ina ya ga zarafin aure kasali ma a gidan yari ya rasu to wasu malamai suna ba shi wannan uzurin cewa hala dalili kenan akwai malamai da yawa a cikin tarihin musulunci da ba su yi aure ba ana samun su da yawa kamar shi ibn taymiya din kamar imamu nawawi kamar wasu malamai cikin magabata akan samu haka ɗaya ɗaya akwai al-imam akwai wannan malamin Abu Gudda abu fata Abu Gudda ya lissafi mai suna al-ulama ul-uzzab alladhina atharu al-ilma tarihin malamai gwagware wanda suka fifita ilimi akan aure kwanan cikin ba su ga wani lakkara tsoho a cikin taɓa aure ba irin kwamara wannan malamanmu na damu <laughs> amma yanzu suna wahala irin wannan kwamarorin ko akwai sa wani department ne za a samu <laughs> ba ruwa na ka shi ba sai ka faɗa ba eh, za ka ga wani ilimin karatu ya riga ya cinye mai gaba ɗaya ƙwaƙwalwarsa ya kusa zautar da shi bai tunanin aure bai tunanin komai ya zama wani kwamar abin tausayi to irin wannan ana samun su ko wani kuma kasuwa ce take cinye shi Eh, in kuɗi suka mutum yawa ya rasa yadda zai da su ba zai iya aure ba wataƙila saboda zai kasa gane wake waye take san shi dan Allah ko ko kuma matar shi ta mutu shi kenan ba zai ƙara yin aure ba to duk ana samun irin wannan sautsayi Allah ya kyauta sai ibn taymiya ana ce mishi abul abbas ibn taymiya gidansu gidan malamai ne baban shi malami ne a ah, baban shi mahaifi malami ne yana cikin malaman mazhabin hanabila a garin dimashq asali ma baban shi yaro shi ya bashira da shekara 18 kuma ya ci gaba da karantar da baban yake sannan kakan shi mahaifin baban shi shi abin nan abul barakat majduddin ibn Taymiyyah kakansa ne babban malami ne cikin manyan malaman mazhabin hanabila shine mai littafin muntakal akhbar akwai littafin nailul awtar na mu shaukani to wannan littafin na na shaukani sharhin littafin ibn taymiya ne babban da aka ibn taymiya su biyu ne akwai ibn taymiya al-jadd shine abul barakat akwai ibn taymiya al-hafid shine wannan mashahurin malam Cijikan ya fi shahara fiye da kakan ina fata mun gane sannan kakan shi abdul halim shi ma malami yana daga cikin malamai da suka karanta a ƙasar Dimashi sannan yana da ɗan uwa shine Sharafuddin Abu Muhammad Sharafuddin wanda shi ma malami ne cikin malamai da aka gidansu gidan ilimi al-Imam ah, Az-Zahabi rahmatullahi alayhi ya ambaci cewa ta ɓangaren malaman da suka kanta da Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yana da malamai sama da mutum ɗari biyu suka karanta da shi malamai sama da mutum ɗari biyu waɗanda ya zauna a gabansu ya karatu wasu su mashahurai ne an san su wasu kuma ba a san su a daga cikin mashahuransu akwai abu muhammad ibn qudamah al wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da tamanin da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma abul aiman Abdulsamad ibn Asakir shi ma mutumin Dimashq ne ya rasu ɗari shida da tamanin da shida akwai kuma Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Qawi Qawiyin al-Mardawi al-Imam al-Mardawi wadannan duka malaman sa ne al-Mardawi shi kuma ya rasu ta ɗari bakwai da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan Ibn Taymiyyah a ya ya yi graduation ɗalibai da yawa dama da gaskiya abinda ake auna kwanduwar malami a musulunci ɗayan abu uku na farko wato yabo da ziga wadda malamai suka yi masa ƴan ƙunshi malamai wanda suka san shi suka yi zamani da shi su yadda cewa malami shi ne abu na ɗaya abu na biyu irin ɗaliban da ya iya graduating wato product ɗin shi na ɗalibai su suke alamta wani irin malami kamar da misali jami'a kwalitin product ɗinta na ɗalibai shi yake alamta mutane cewa jami'a ta sa abin take ko da gaskin abin da misali ya ba AB wataƙila shahara kenan tun tsawon shekaru ko abu na uku kuma shine production ɗin shi knowledge production me ya rubuta wanda duniya take cin muryarsa ne trust ɗin da ya bari waɗannan da su ake auna ilimin malami yaban malamai ta'anninsa wanda suka zamani da shi kusa karanta da tafansa, quality na product ɗin ɗaliban da ya graduate da kuma quality na product ɗin knowledge production ɗinsa waɗannan su ne kawai ma'aunin ilimi amma duk wani surutu da wani haina da mutane suke wannan kawai bambaɗanci ne da aka zamani ya kawo shi da surutu ko a talaka ba mutum sunaye iri daban-daban da titles mahaukatan titles ka ga suna wajen paragraph guda saboda yawan titles wannan duka ba ma'auni ba ne shi ka za mu ambaci wasu daga cikin ɗaliban ibn taimiyya wanda mashahuran malamai ne su ma kowanne a cikinsu ya bunƙasa daga cikinsu akwai ah, shamsuddin ibn abdulhadi mai littafin al'uqudud durriya na tarihin shi ibn taymiya da da littafin al-muharrar fil hadith wannan duk da ya mutu matashi san da ya mutu shekararsa arba'in da kaɗan a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da hudu bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam har malamai suna cewa da a ce ya rayu ya daɗe shi ma da an ga abin mamaki game da zurfin ilimin amma Allah ya yi masa gajeren kwana Allah ya gafarta ne sannan sai al-imamu Shamsuddin az-Zahabi Muhammad ibn Ahmad ibn Usman az-Zahabi Imam zahabi ya rasu shekara ta 748 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Zahabi bai bukatar wani ta'arifi Malamin ne duniya ta san shi ta san waye shi bukakken masani ne a ilmomin aqida da tarihi da hadisi da qira'at rubuce-rubucen shi kuma ba su tafi ba tunda kan ɗibga ɗibga littattafai zuwa matsakaita da 'yan ƙanana sama da littafi ɗari uku wannan shi ma yana cikin manyan ɗalibai a makarantar ibn jami'a sannan akwai ibn qayyim al-jawziya abu abdullah ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi shi kuma rasu shekara ta ɗari bakwai ne da hamsin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim kusan shine photocopy din ibnu taymiya shine shine wato nuskha ibqal asl da larabawa photocopy irin wanda ya haske din ah hasali ma shi ibnu taymiya sanda ya rasu suna tare da ibnu qayyim da aka kama ibnu taymiya aka kulle shi ya nemi alfarma cewa a bar a mushi mutanen da za su dinga zuwa gonshi su dinga shigowa saboda shi ibnu qayyim sai ya tare ma kawai a gidan yaro anan yake zaune yana taya shi hidima da shi da wancan dan uwan nashi Abu Muhammad Sharafuddin da Ibn Ibn al-Qayyim su suka tare tare da malamin a gidan yari suna taya shi suna ɗebe ne kewa kuma suna ci gaba ɗaukan karatu da aka Ibn al-Qayyim bai gidan yarin ba sai da aka sai da Ibn Taymiyyah ya rasu suka fito da gawan dan ai mata sallah ah, ya shekara goma sha shida a hannun Ibn Taymiyyah yana karatu kuma ya kwankwaɗi irin ilimin da Allah ya ba ibn taymiya dan haka da suka fanshi ga sunan suna alamta nauyin ilimin littafai irin su zadul ma'ad irin su tahzibu sunan abi dawud irin su udatu sabiri irin su a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin ga sunan da yawa akwai malam bakar abdullahi abu zaid babban malami na kasar saudi arabia yayi a a ta hakiki shi da research group ɗinsa sun ta hakikin gabaki littafin ibn qayyim a cikin wajen mujallabi saba'in kuma yana da tarjama mai kyau da ya ma ibn qayyim wanda ya bai rubuta ta ba sai da ya karanta gaba ɗaya da sa so ibn qayyim babban malami ne shi ma wanda duniya ta shaida cewa lalle ya gaji ibn timiya ilimi akwai kuma ibn muflih shamsuddin ibn muflih shi kuma ya rasu ɗari bakwai da sittin da uku bayan hijira mai littafin al'adabu shar'iyya na fikihun hanabila a cikin mujallaji uku shi wannan malamin an ce shi shi ibn taymiya yakan tambaye shi yana raye yakan tambaye shi wani abu idan ya manta musamman abin da ya shafi fikihun mazhabin hanabila ah, shi ma shakundum ne na biyar ɗinsu shi ne ibn kasir mai tafsiri al'imamu ismail ibn kasir na dimashki shi ibn kasir yana cikin ma ƙanana a cikinsu sai da Allah ya mishi albarka a iliminsa ya rasu ɗari bakwai da saba'in da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi shi ne mai littafin tafsir ibn kasir da kuma littafin al-bidayah nihaya na tarihi da al-ba'is na na musalahul hadith da wasu littafai mabambanta waɗannan biyar ne kawai daga cikin nukba ah, min tullabi akwai wasu mutane waɗanda wani lokaci akan lissafa su cikin ɗalibansa sai dai inda ta haƙai sun fi dacewa da a kira shi da suna abokan karatunsa daga cikinsu akwai alamuddin al-birzali da kuma abul hajjaj yusuf al-mizzi al mizzi mai tazibul kamal a waɗannan sun fi dacewa da a kira su da sa'anni ko abokai kuma irin dai kamar da kan kura a nan jami'a akwai dan ajin ku wanda kuma yana maka group discussion ko kaga shi ma zama malamin ka amma da yanzu yana nan dai a matsayin dai classmate baka mishi kallo da mutuntawa irin ta malami zaka iya zazzaki shi ko ka ka mishi rashin kirki inda dan ajin ku ne tare ake duka ruwan din da ake kuma ko da an gama makaranta an aka je can gaba ba za ka an zo an faɗi sunan shi ba za ka ce ai malamin mu bane tunda ba lakkara bane shi kawai wani mai karambani ne da ya dan ji kokari yake muku muraja'a to irin waɗannan kaga har yanzu sunansu classmates ba malamai ba sun ƙaru da juna ne sun yi abokantaka kuma sun haɗa malamai kuma sun ƙaru da juna ta wannan fuskar ya fi dacewa a kira su da suna abokan shi eh, ibn taymiya da birzali da shi almizzi da ma ibnu da zahabi ma su hudun nan sun kasance suna mu'amala da juna kamar abokai to wannan ke game da ɗalibansa ibn taymiya kamar da muka yi ta ambata ya kasance mazhabinsa mazhabin hanabila ne wato a mazhabin fiqh ba hanbali yana bin mazhabin al-imam ahmad ibn hanbal sai dai kuma da ya bunƙasa ilimi sai zama kamar wani independent ne yakan iya karara karatu a cikin kowace mazhaba yana bin tafarkin magabata ne kawai wajen ciro hujjoji daga Qur'ani da Sunna da maganganun malamai da kuma yin tarjihi da abin da ya ga ya ya fi bayyana ko ƙarfin dalili a wurinsa ba zaka same shi da ra'ayoyi da suka dace da ra'ayin malikiya ko shafi'iya ko makamantarsu? sannan aƙidarsa kuma kamar yadda muka sani aƙidarsa gida ce ta salafiya wanda ke tabbatar da sifat da tabbatar da ainihin aƙida ta tauhidi yana da wata karamar waƙa. wata wake mai suna lamiya ko wanda ake lissafa ta a matsayin aqidarsa wanda take fara da ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi dinihi ko fi qawlihi la yansali anhu wa la yatabaddal karama waka ce haka ya yaran islamiya suna haddace ta to a cikin ambaci aqidarsa أحب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل واسع ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل بات da yawa haka ya kamata a ce kowa ya haddace kaga in yara kanana ma islamiyya duk sun haddace bai kamata a أستاذ kana ustaz الشيء so gaba ta gaba shine game da littafan ibnu taymiya zamu mun faɗa cewa ana gane malami da karfin littafansa ibn taymiya kamar da zahabi yake cewa a cikin littafin shi ɗaya daga cikin tafan shi ya tarjamar sa yake cewa ya lissafa littafan ibn taymiya fawajjatuhu allafa fawajjatuhu alfa musannafin sai na samu ya wuce littafi dubu thumma ra'aytu lahu musannafati ukhra bayan na gama lissafin kuma sai na sake gano musu sannan ibnul qayyim ya rubuta littafi kankani mai suna asma'u mu'allafat ibn taymiya wanda a ciki ya ambaci littafai kala daban-daban sama da ɗari wanda shi kuma iya ambata ƙayyade littafin ibn taymiya gaba ɗaya sai dai Allah saboda wasu ya rubuta ne kawai ya ba mutane su tambaye shi shi ma bai da kwafis ɗinsu Mun an mai tambaya kawai sai rubuta littafi ya bayar kamar yadda muka ce wannan littafin tambaya aka rubuta aka mai ya rubuta haka hamawiya tambaya ce aka mai ya rubuta sannan littattafansa suna da kyau sosai da inganci mafiya shahararsu akwai irin su littafin fatwal hamawiyatul kubra littafin alaƙetu tadmuriya littafin min hajji sunatun nabawiya fi na kadi kalamin shi'atul kadariya littafin sharhu hadisin nuzul ta sanan da yawa birtik sai iya wanda kace akwai kuma majmu'atul fatawa war rasail wanda aka harhaɗa ƙananan littattafai da fatoyinsa wanda ake buga shi ko da cikin mujalladi 36 ko wani abu makamancin haka akwai babban malami Muhammad Rashad Salim wannan malami wanda ya cinye rayuwarsa a aikin littattafai ibn Taymiyyah da shi da ɗan shi Muhammad Muhammad Muhammad Rashad Salim da shi Rashad salihin shi ne suka fara fita da littafan nan a duniya kusan shekaru 80 da suka wuce suka yi ta aiki suna tattara su daga labirari da museum iri daban-daban suka buga su a lokacin uh, wasu masu kishin addini su suka yi ta ba da kuɗi ana buga littafan ana raba su kyauta amma yanzu suna nan a kasuwa kuma suna da ɗan kuɗi haka ba su da sauki sosai ibn taymiya ya kasance a ɗabi'arsa da halayensa ya kasance mutum ne mai halin girma da kyauta akan ba da labarin irin yanayin kyautarsa da halin girmansa idan ma ya so ya baka kyauta ya rasa abin da zai baka sai ya cire ko rawaninsa misali yanzu a ce cire agogon shi ko hulansa ko ko ya bashi waya sai ce ka je ka ce zamanin waya ne ko ya cire sai yakan ba mutum kyauta ko ba yi da abin da zai bayar sannan mutum ne jari ne da kakke zuciya ya nuna abubuwa na jarinta iri daban-daban ya taɓa shiga eh, yaƙi ma na jihadi alhalin ba soja bane shi saboda jarintarsa kuma mutum ne wanda yake mai zuhudu da gudun duniya duniya ba ta dame shi ga haƙuri akwai mutanen da sun ƙulla mai sharri iri daban-daban sun nemi ma a kashe shi malamai ne ƴan uwansa amma rigima irin ta malamai ta haɗa su su suka yi ta sa ana kulle shi kusan da suka nemi ma a kashe shi kawai a huta amma Allah cikin ikonsa da gwamnati ta juya aka samu gwamnatin da take yi da shi aka ce to kaga waɗannan mutanen ga irin kai sharrin da suka yi maka kai yanzu ka bada bayani ne kake so a musu yace shi to yake kai a yafe musu a kyale su ba ya so a musu komai shin aka kwashe malaman gari aka kulle su to su za su gaba da kantar da al'umma a bar su don kuskure da suka yi bai cancanta a ce a kashe su ko a kulle su a sannan ya kasance saboda ƙwazon shi a lokacin har sai da ya koyi wasu yarurruka wanda ba larabci ba kamar yaren lati don hayar wuta littafi wanda yake ma kiristoci raggi kuma ya karanta littattafansu na coci akwai risalatun ila ahal kubrus wanda da kuma littafi da ya akan wato ahal zimma wato kiristoci ke da suke bana ƙarshen musulmi za ka ga cewa a ciki ya nuna ƙwarewarsa game da yarurruka a ba zai yi mutum kawo bayani akan irin yaban da malamai suka yi masa ba sai dai mai ishara zuwa ga wasu saboda zance ne mai yawa kuma ba masu ya wuce wannan awa insha Allah akwai ibnu sayyidin nas mai littafin uyunul asar fi al-maghazi shama'il wa siyar ibnu sayyidin nas ya Amur wanda ya rasu shekara ta 734 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa sa yayi tsokaci da yabo ga ibnu taymiya sannan daga cikin ɗalibansa akwai ibn nasir da dimashki mai littafin arraddul wafir haka nan akwai ibn abdulhadi a cikin al'udud duriya da ibn taymiya a ibn ibn al a cikin siru alamin nubala da cikin tarjama da ya masa ta musamman da kuma wurare mabambanta cikin al-mu'jam al-muqtas duka anan ma ya ambaci shi ya yaba masa sannan akwai tajuddin subki wanda wannan as-subki tajuddin baban a ɗayan subki din mai tsabakatu ash kubra wannan tajuddin subki suna da rashin fahimta da ibn taymiya saboda bambancin mazhaba amma duk da haka da yazo bayani akan sa ya mushi yabo mai kyau haka nan malam muhammad ibn abdul bar as-subki aka kamaluddin ibn zamlakani waɗannan abokan hamayyarsa ne amma basu basu kasa faɗan gaskiya akan kan shi hakan nan akwai ibn da gidil ais shi ma ya ambaci alkhairi a kansa akwai alamuddin al-birzali abu muhammad al-qasim ibn muhammad kenan al-ishbili sannan akwai kuma al-mizzi abul hajjaj waɗannan cikin abokansa kenan haka nan ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari dinsa da kuma cikin littafinsa wato na na tarihi adrul kamina fi ayanil mi'at as-samila haka nan al-imam badruddin al-ayni ne littafin umdatul qari shi ma yayi ibn timiya yabo da jinjira da sauransu to kamar yadda ka sani kowane malami da zai samu masu yabon shi ko dole a samu masu tukar shi ba wani mutum a duniya da aka haɗa kan ya bar shi gaba ɗaya tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk irin alkhairin ka. sai da wasu suka soke shi sai da wasu suka aibata shi a Allah ya ta bashi hakuri yana ce mishi wa kazalika ma atal na min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qawmun taghut babu irin abin da ba su ce manzon Allah ba su ce inna ma yu'allimuhu bashar sai mashi ai innahu musabun ai ai aljani ne ya shiga jikin shi ko su ce kaza babu irin abin da ba su fara ba to da haka karka taba tsammanin akwai wani mutum da duk duniya za a haɗa a shi Imam malik yana gab rasuwa ya tambayi ɗaliban shi ya ce me mutane suke faɗi a kaina aka ce to masoya suna ta yabo suna maka addu'a da fata kai. Maƙiya kuma suna ta zagi da suka cikin dama haka rayuwa ta ce. Ya ce mutum zai ji tsoro ne zai ji rayuwa ne haka ce duk an hada kan aibata ka sannan kuma za ka ji tsoron ko dai Allah ya maka wani istidraji ne in ya zama duk mutane suna yaban ka ba a samu haka kuna kwanta da hankalinka wannan shi ne suna rayuwa akwai wani mutum da ya shahara da yin ibn timiya wani mummunan sharri ne ibnu batuta mai littafin rahilatu Ibn batuta wannan littafi ne travelogue ne labarin yawon dandi da gantalin da ya a duniya ne suna tufatul anbar fi ghara'ibil amsar wa ajaibil asfar akan sunan littafin kenan shi ne mai ibn taymiya wani sharri cewa ya zo garin dimashqa ya ga wani mutum mai suna ibn taymiya babban malamin fiqhun hanabila wanda suna ganin girmansa a garin wai sai ce illa fi akalin shai'ar. sai dai fi kama da mahaukaci a ga wannan shari'a. sannan ya ce kuma ya ga ibin timiya yana Ya zo yana karantar da hadisin nuzul mu zo mu ji magana a kan shi a gaba wai sai ya ce Allah yana sauka a ƙarshen dare kamar yadda nake sauka a kan mimbarin nan inda Allah ya kama shi sai faɗi ranar da ya shiga date ɗin da ya je garin dimashka ranar kaza ga watan kaza na shiga garin dimashka da aka lissafa ran da ya faɗa ya ce ya shiga dimashka ranar tara ga watan ramadan shekara ta ɗari bakwai da ashirin da shida da aka lissafa sai da mana ibn taymiya kaga ibn taymiya da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas ko ma'ana kafin shekara biyu kenan kafin ya rasu to kafin shekara biyu rasu kuma yana gidan yari a wannan date ɗin da ya ambata ibn taymiya yana gidan yari a kulle Ya ce ya ganshi a masallaci kuma ga abin kuma sai ya ambaci a fix abin nan detail na na kwanan wata so da da aka bincika sai aka gane wannan shari ne kawai da ƙarya musamman ma kuma saboda shi wannan malamin akwai malamai da suka kama shi da karerai a cikin sa daga cikinsu akwai babban masanin tarihi na ibnu khaldun mai muqaddima ibnu khaldun yayi ta'alikat akan cewa labaran da ibnu bauta yake kawo a cikin sa akwai labarin kanzon kurege akwai zuki ta malle akwai ƙariya akan wanda yake fara to amma shi ya shahara da wannan irin abubuwan da aka yi wannan sharrin Allah ya gafarta mana ya gafarta da shi abu na kusa da ƙarshe shine bayani akan irin jarabawar rayuwa da ibn taymiya shi ibn taymiya babu wanda Allah zai mishi irin wannan baiwa kuma kaga Allah bai mai jarabawa ba domin ya daga cikin farashin da mutum zai biya akan baiwa da Allah ya mishi ne sai ya mishi wata jarabawa kuma rayuwa ibn taymiya abinda Allah ya jarabce shi da shi shine ya jarabce shi da makiya cikin malamai yan uwan shi galibinsu bambancin mazhabi ko bambancin aƙida, malaman sufaye malaman mazhabobi sun tayar mai da fitina ba ‘yar kaɗan ba a rayuwarsa sun sha haɗa shi da gwamnati a kulle shi ba fiye da su ɗaya an kulle shi na farko a shekara ta ɗari bakwai da biyar an sake kulle shi a shekara ta ɗari bakwai da bakwai an sake kulle shi karo na uku shekara ta ɗari bakwai da tara ya sake shiga gidan yari a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da shida a farkonta wadda bai fita daga wannan gida yaron ba sai dai gawo shi da aka fita wannan dauri wanda aka mashi ta ƙarshe bai fita daga gidan yaro ba sai da Allah ya mashi rasuwa ya rasu a ranar goma ga watan sha'aban shekara a a afwan a ranar oke ran da ya shiga gidan yaron ne goma ga watan sha'aban shi kuma sai ya zo dimashka nawa ga wata tara ga watan ramadan ka kamar wata ɗaya da shige shige ya rike da goma ga watan sha'aban zuwa tara ga watan ramadan kamar wata ɗaya kenan ko to daga wannan goma ga watan sha'aban shekara ta ɗari shida da ashirin da shida ɗari bakwai da ashirin da shida afwan har zuwa ashirin ga watan zulƙa'ada shekara ta ɗari shida da ashirin da takwas ya rasu kuma a gidan yarin ya kasance bai fasa rubuce-rubuce ba da suka gaji da yin rubutun shi ne suka kwace duk takardu da kayan aiki sai zama yana yin rubutu a bango idan ɗaliban shi sun zo sai ibn qayyim sai su kwafi kuma gidan yaron da aka saka shi kal'a ne kamar a ce barikin sojoji ne suna da abin da detention facility ana aka detain din shi a wani basement kamar a ce gidan ƙasa ko rami ne kama da rijiya a ciki sai a zira mai abinci da igiya to aka zira abincin aka ga na safe ba a ci ba na rana ma ba a ci ba da aka shiga aka tare ya riga ya sannan kuma aka zo aka fara kururuwa gari ya tsaya gaba ɗaya cik aka mai jana'iza wadda ba a taɓa ganin ta ba a garin dimashika saboda taron mutane yawancin malaman da suka suka gaba da shi akwai wanda sun kasa zuwa gun jana'iza saboda tsoron irin yan yan ban na iya da za a iya musu dukan tsayawa. wani a zan kowane lokaci ba rasa irin mutane masu zafin kan irin masu ɗaukar doka a hannun na an gan su a ce munafukai ne za a dake su ko sa an ce ɓuya suka yi ba su dogon da na yi da shi mun kimiyya yaro su bayan wannan doguwar rayuwa mai cike da karantarwa da da'awa da wa'azi da fatawa da rigingimu da muƙabala da sauransu kamar da muka ambata bai taɓa yin aure ba kuma bai taɓa yin saɗaka ba kuma bai bar wani abu da sunan kuɗi na gado ba talaka sai dai ya bar wannan ilimi mai tarin yawa wanda duniya ba ta gushe ba tana cin muryarsa bayan rasuwarsa gwamnati ta shiga kama ɗaliban shi ba ji ba gari sai da aka watsa su gaba ɗaya ibnul zahabi zahabi shi tafiya ma ya buya a wani kauye na yan uwansu sai zan mushi alkhairi kuma a wannan buya da yayi a lokacin ya rubuta mafi wanda tabarka sai suka watsa ibnul qayyim aka cika hannu da shi aka sake mai da shi gidan yaji ya sake musu shi turuwa gidan yaji amma duk sai da aka watsa su aka haramta karanta littafansa har bayan kamar shekara ɗari da rasuwarsa idan aka kama ka da littafin cikin ka zai kiyama wanda yake Allah baya koyi gaskiya Kun mun tsawon dadewa za ka ci daga baya da kafin suka sake dawowa idan mutane mutane suka daga ga abin da ke cikin albarka suka tsankame suka shigo da karanta su hayyau duk wanda ka ji zagi ibn taymiya ko yana sukan shi ko yana cewa jahili ne wataƙila bai san shi bane bai karanta littafan shi ba kawai ya saurari magana wani azzalimi ya biye mata wannan shine takaitaccen tarihi gajere kwarai na ibn taymiya bari mu ambaci wasu daga cikin masadir da za a samu tarihin sa akwai Albidawa bidaya wa ibn kathir akwai ad kamina na ibn hajar mujalladin sa na farko akwai al Tsari ah, na al-imam ash-shawkani shi ma a cikin mujalladin sa na farko akwai tazkiyatul huffaz na zahabi da azai zayn ala tabaqatil hanabila na ibn rajab da littafin ah, fawatul wafayat na al-kutubi da al-ilanu bit-tawbih liman zamma tarikh na as-sakhawi ha ila yau da wasu tafai mabambanta kaman kamar tajul mukallal na Sadiq Hassan Khan akwai kuma tafai da aka ware na musamman tarihin shi ne kawai Kamar al-raddul wafir na ibnu Nasir Dimashqi kamar qudud durriya na ibnu Abdulhadi, kamar kaman al-kawakibud dariya na mar'i al-karami kamar asharatu zakiya shi ma na mar'i ne sannan akwai ibn taymiya batsalul islah ad na muhammad mahdi istanbuli akwai kuma littafai da aka yi a wannan zamanin namu na malamai mabambanta irin salul fauzan ya littafi mai suna min a'lamil mujaddidina shaykh islam ibn taymiya akwai littafin wato abin nan a abul hasan an min rijalil fikr na ibn tarihi ibn tibiya suna nan da yawa waɗannan kamar ishara ce kawai a gurguje akwai buhus mabambanta da aka da rubuce-rubuce da aka yi a kansa akwai wani malamin wato wani malami mutumin ƙasar sokoto da za ku san shi dr mai jabir mai hula ko kwamishinan addini na jihar sokoto shi ma ya yi PhD a ƙasar Ingila kan Ibn Taymiyyah ne akan wato irin a misconception game da cewa Ibn shi ne ya haifar da 'yan ta'adda wai 'yan ta'addan na irin su Boko Haram da su alka'ida wai ibn timiya ne haifar da su a kan wannan abin malam dabe mai hula yayi testin sa ba zai kira sunan ko title testin ba amma accessible on the to da kai bin kimiyya har yanzu kuma wato rayuwarsa da ilimin sa da ayyukansa har yanzu mahalli ne na bincike da farfajiya ta ilimi wanda ba za a gushe ba mutane suna ci gaba da tsantsantan abin da za su faɗa ko za su rubuta ko abin da za su yi ta'aliki a kai duk wanda yake ba da bincike ga yake ba da muhimmanci ga bincike zai iya bincika wato wasu sources din virtual sources ko traditional sources za ka ga abubuwa da yawa masu ban mamaki ko a nan cikin university idan ka je KIL babban library a can africana unit za ka samu littafai irin waɗannan idan ka je library faculty of education na islamic studies akwai idan ka zo mu na faculty of arts akwai in ka je congo center for islamic legal studies da za ka yi samun tafiya wajen da suke da alaka da tarihi ko kuma abu makamancin haka to ina ganin bari mu dakata haka ko lokaci ya makure ya Allah ya kai mu darasi na gaba kawai za mu shiga cikin littafin kai tsaye kada kada mukaddimar ta yawa hatta ta daga ran mutane na ganin guda biyu nan sun isa haka mu bar sauran wani abu idan an zo cikin karatu an bi munasaba sai a magana akan shi insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi da mu da ku gaba daya Allah ya gafarta mana kurakurai ya tuka iyayenmu da malamanmu sanya albarka a rayuwarmu da ayyukanmu sanya albarka ga jami'anmu da sauran ƙasarmu gaba daya sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh